bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam al da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau bakwai ga watan al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya yazo eh, da 37 na'am bakwai ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan goma miladiya ta 2015 a wani majalisi na mako-mako cikin karatun littafin nan mai suna alwabil sayyid min alkalimi tayyib wallafar abi abdullah shamsuddin ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasinmu na biyar wani yana cewa menene ma'anar alwabilu sayyib ko alwabilu sayyib alwabilu shine ma makon ruwa fa illam yusibha wabilun fatal as-sayyib kuma shine ruwan da yake mai yawa wato ruwa ma mai zuba kamar da bakin ƙwarya aw ka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq alwabilu sayyib wato ruwa mai kamar zuba da bakin kwarya min alkalimi sayyib daga kalmomi masu dadi masu dadin karantawa masu dadin ji su ne zikirin annabi sallallahu alaihi wa sallama malam yana mana magana akan kiyayewar Allah ta'ala ga bawansa bawansa wanda ya kai matuka ga san Allah ta'ala wanda yake fifita san Allah ta'ala akan dukkan komai yakan yi haƙuri da dukkan wani abin da Allah ta'ala ya kaddara masa yana yin haƙuri akan yi wa Allah ta'ala biyayya cikin ayyukan da ya wajabta masa na wajibai yana yi wa Allah ta'ala yana yin haƙuri wajen kiyaye abin da Allah ta'ala ya haramta masa na laifuffuka hakanan kuma yana haƙuri bisa ga abin da Allah ta'ala zai jarrabe shi da shi na makaruhi wani abin ki saboda haka shi bawa yake ga Allah a cikin dukkan wani yanayi a cikin dukkan wani lamari fil mahbubi wal makruhi a cikin abin da yake so ko a cikin abin da baya so malam ya ce to wannan shine ya cika ubudiya ga ubangiji ta'ala shine yake da al'ubudiyatu tamma saboda haka zai samu kifaya a tamma daga ubangiji zai samu kulawa da tsaro cikakken kulawa cikakkiyar kulawa da cikakken tsaro daga Allah ta'ala Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah ba wanda zai kishi bawansa ba ne wani bawan shine wannan wanda ya sifantu da irin waɗannan sifofi saboda haka wanda ya sifantu da sifa ta ubudiyya cikakkiyar sifa ta ubudiyya to zai samu cikakkiyar kulawa daga ubangiji ta'ala wanda ya samu wato sifantuwa da wani bangare wato ya zama na sifarsa ta ubudiyya tana da tawaya to haka nan kifayar da zai samu kulawa da zai samu daga Allah ta'ala ita ma za ta zama mai tawaya ce to shine malam yake cewa wa ha'ula'ihum hum ibaduhu allazina laysa li alaihim sultan waɗannan masu irin waɗannan sifofi su ne fa bayansa waɗanda shaidan baya da wani iko a kansu Allah ta'ala ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina ba ka da wani iko a kansu sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakakku batattu mala yace walamma alima aduwullahi iblisu anna Allah ta'ala la yusallimu ibadahu ilayhi wa la yusallituhu alaihim yayin da makiyin Allah Iblis ya san cewa Allah ta'ala ba zai sallama masa bayansa ba ba zai ba shi iko da fawa a kansu ba qala sai Iblis yace fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin na rantse da izzaka ya ubangiji la ughwiyannahum yace lalle tabbas sai na batar da su ajma'ina gaba daya sai yayi togaciya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayan nan naka waɗanda suke an tsarkake su da ikhlasi wanda Allah ta'ala ya musu tagomashin sifar ikhlasi a tare da su wanda su ne ba zai iya yin wani abu a tare da su ba haka nan Allah ta'ala ya ce wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin kuma iblis zatansa da yayi musu da yayi gare su ya gaskata shi wato abinda yayi musu tsammanin zai iya samun kansu wajen ya batar da su wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azan al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wannan alwashi da yace a gaban Allah ta'ala tun ubangiji ta'ala bai sauko shi duniya ba ya ci alwashin cewa lalle tabbas tabbaci hakika sai na batar da su wala umanniyannahum sai na sa musu gurace gurace a cikin zukatansu sai na sa musu sha'awa da buri da fata wanda zai na ba gaira ba dalili wala amu annahum fala yubtikun azanan an'am sai na umarce su sun rika yanka sun rika tsaga kunnuwan dabbobi suna wato barin wasu dabbobi su yi musu alama su ce waɗannan dabbobin babu mai taba su sai gumakansu wala amuran na halkallah kuma tabbaci hakika sai na umarce su sun rika canza halittar Allah to wannan zato da abin da ya yi tsammanin zai iya cimma dangane da waɗannan mutane Allah ya ce ya iya cimma su ya iya cimma waɗannan abubuwa da ya yi tsammani illa fariqan minal da sai dai ɗan wani ɓangare na mu'minai wanda su ne iblis ba zai iya cin musu ba su ne waɗanda Allah ta'ala ya sifanta su da al-mukhlasin waɗanda suke masu ikhlasi ko waɗanda Allah ta'ala ya musu kyauta ya musu tagomashi da ikhlasi Allah ce wa ma kana lahum alaihim min sultan ba shi da wani iko a kansu ba shi da wani iko a kansu as-sultan wato ba da wata hujja da zai bayar wace ita ce za ta gamsar har da mutum ya bi iblis ba wata hujja da iblis zai ba wa mutum ya gamsu cewa eh wanda abin da yake kiransa zuwa gare shi abu ne mai kyau sannan kuma ba da sultan sultanul qudra sultanul quwwa iblis bai fito ya daga makaminsa ba ya daga sandarsa ya zara takobinsa ya ce sai an bi shi ba wannan ba wannan illa an da'autu jabtun bi na dai kirawo su ne kawai sun bi ni auto kun jabtun bi na kirawo ku kawai kun bi ni kawai na yi muku wasu wasi na rada muku na kawata muku shi ke shikenan kuka hau kuka zauna kuka yadda amma ba wata hujja na nuna muku mai karfi ba ba wani abu na zare ido na nuna muku wanda ya fi karfin ku ba wanda ba yadda za ku yi da shi ma kana li alaikum min sultan domin as-sultan ana nufin hujja wacce tafi karfinka wacce babu yadda zaka illa ka sallama shine sultan kamar da ake kiran mai sarauta saboda karfin sarautarsa yana iya sa ka ya tirsa mutum ya abin da yake so da karfin sarautarsa ake ce masa sultan to haka nan ita ma wannan hujja aka kira ta sultan domin ita ce za ta sa mutum ya bi ko yana so ko baya so saboda karfinta saboda gamsarwarta to shaidan bai da irin wannan hujjar wacce hujja ce zai bayar wani ya bauta ma wani Allah wacce hujja ce zai baka ka zama macuci wacce hujja ce zai baka ka zama mazinaci makaryaci barawo babu wata hujjar da shedan zai baka gamsasshiya cewa wannan aiki da zaka yi mai kyau ne kai a karan kanka ba za so a yi maka ba ashe kaga ba da kyau kai ma a fitirar ka kakan riski cewa hakan ba da kyau domin inda za a juyar da abin zuwa kanka zaka ji baka su kuma zaka tsaya ka ga ka kare haƙƙinka ko ba da menene to ashe in dai har ka ji cewa kai baka so a yi maka dan menene kai ma wani shi kai kanka a karan kanka ka san abin ba mai kyau bane amma duk da haka shi dan ya kawata maka kana bi to shine yace ba shi da wata sultan wa ma kana lahum alaihim min sultan Allah ce ba shi da wata wani sultan shi da kansa shi ma ya fa ma kana li alaikum min sultan anan Allah yake faɗa shi ma a can bayan an je lahira a cikin wuta ya haɗu da waɗanda ya halakar ce musu to ai ni da ban ba wata hujja na baku ba ni da ban ba wani karfi na nuna muku ba ko na mutu na zare muku ido na zare muku takobi na nuna karfi na ba wani abin nan illa an da autukum fastajabtum li wannan shine kawai kiran kiran ku nayi kiraye ne kawai sai kuka an samu shikenan amma ba wani abu nayi muku ba saboda haka babu magana ku zarge ni yau da a ce na tirsasa muku ne sai ku cewa ni na matsa muku to ban matsa muku ba malam yace Allah ta'ala yace wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk Allah ta'ala ya bawa shaydan wannan dama domin wannan hikima kawai Allah ta'ala ya tantance fito ya bayyana waɗanda wanda yake yayi imani da Allah da ranar lahira mimman huwa fi minha fi shakk wanda yake cikin shakka dangane da ranar lahira wanda ya imani shine ya san cewa akwai ranar da Allah zai tsaya gaba ga Allah ta'ala kuma Allah zai masa hisabi bisa ga ayyukan da duk da yayi wanda kuma yake shakka shine wanda zai miƙa wuya ga shaiɗan ya bi umarninsa ya manta da cewa akwai ranar tambaya ranar da Allah ta'ala zai tike shi mala ce falam ya ja'al li aduwwihi sultanan ala ibadihi almu'minin Allah ta'ala bai sanya wa shaiɗan wani iko fawa bisa ga bayinsa mu'minai ba fa innahum fi hirzihi wa kala'atihi wa hifzihi wa tahta kanafihi suna cikin tsarewar Allah ta'ala suna cikin kulawarsa suna cikin kiyayewarsa wa ta kanafi suna cikin wato renansa ubangiji ta'ala yana renansu yana kewaye da su saboda haka babu wani wanda zai iya matsuwa iblis ba zai iya matsuwa kusa da su domin wane da iblis iblis wata halitta ce daga cikin halittun Allah kaidinsa mai rauni ne a gurin Allah wa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa kaidin iblis kaidi ne mai rauni a gurin Allah saboda haka bai isa ba ya iya cimma ubangiji ta'ala wanda yake alkawiyul aziz kakkarfa ga garabadau wanda ba wanda zai iya yin masa dan adam yayin da Allah ya yi shi mai rauni game da yake wa kulikal insanu za'ifa Allah ya dan adam mai rauni shi ma iblis ya yi kaidinsa mai rauni mai rauni da mai rauni in suka buga su za a fafata idan wancan dan adam da rauninsa in ya nemi taimakon al'azizul kawi to sai ya gallabi sai ya gallabi wato ainihin shaidan saboda ya samu karfi na wanda babu wanda ya kai shiga ga karfi to amma in ya tsaya a haka to babu mamaki shi wancan da jama'arsa da rindinarsa wa ajilib alaihim bi khailika wa rajlika da rindinarsa masu tafiya akan dawakai da wadanda suke tafiya a ƙasa ya tara masa ainihin rindinarsa su kushe shi shi yana da waɗanda su taimaka masa wanda za su zo su kama shi da ƙarfi yaƙi ko ya so su tunkuɗa shi alam tara anna arsalna shayatin ala kafirin ta'uzzuhum azza amma yayin da zai nemi tsari daga ubangiji wanda yake al-qawiyul aziz to shikenan a lokacin kai da shedan da shi da duk waɗanda zai tattaro ba za su iya masa komai ba to shine anan mala yake cewa wanda soyayya shiga Allah ta'ala da bautarsa ga Allah ta'ala ta zama cikakkiya ce yana bauta ga Allah ta'ala cikin kowane yanayi yanayin cikin da yake mai daɗi ko yanayin da yake mara daɗi to wanda yana samun kulawar ubangiji da tsaransa da katangarsa babu yadda shaidan zai iya da shi wa in igtala aduhu ahadahum kama yagtalu lissur rajul alghafila fa hadha la budda minhu koda makiyinsa wato shine iblis koda makiyinsa makiyin Allah ta'ala iblis ya iya shammatar ɗaya daga cikin su ya shammace su kamar da barawo yake shammatar mutumin da yake cikin gafala mutumin da bai ankara ba barawo ya shammace shi ko ya masa sani ko ya dauke masa kaya to haka nan shi ma iblis zai iya shammata ɗaya daga cikin waɗannan muminai amma haka gaba da gaba ba zai iya nasara a kansa ba sai dai fito masa fi hini gafla lokacin da yake cikin gafala yake cikin rabkanwa wannan za ta yi na innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash ta zakaru kaga ashe akwai masu shaytan shi ma anan ka duba yadda ubangiji ta ta'ala ya ta'birin idza massahum ba zai iya kai su ƙasa ba zai iya zuwa dai ya kai musu wata sura ya kai musu wani farmaki amma nan da nan za su farka fai za musirun sai su ganshi su gama kirkinsa su gama kidarsa nan da nan su yi maganinsa to shine a nan yake cewa yadda barawa zai iya shammatar mutumin da yake yana da ƙarfi amma barawa zai iya matarsa ya sace kayansa bai sani ba duk wayansa duk ƙarfinsa to haka nan shi ma makiyin Allah iblis zai iya shammatar ɗaya daga cikin waɗannan muminai masu cikakken imani ya shammace su ya kullo musu lokacin da suke cikin gafala shi ne ce fa haza da minhu wannan babu abu ne da babu makawa li'anna al'abda domin shi bawa qad buliya bil ghaflati wash shahwati wal ghadab Allah ta'ala ya jarrabe shi yayi masa kira kira da take kunshe da sha'awa take kunshe da gafala take kunshe da sha'awa take kunshe da fushi waɗannan sifofi da sifofi guda uku to Allah ta'ala ya rakka ba su a jikin ɗan adam wanda shi ne alamar raunin da ke tattare da shi saboda ka wani lokaci zai iya gafala zai iya sha'afa hankalin zai iya yin wani guri haka wani lokaci sha'awar da Allah ta'ala ya halicce shi da ita ya halicce shi ya zayyana lillahi hubbu shahawat Allah halicce shi da sha'awa yana son kuɗi yana son wadata yana son ƴaƴa yana son aure yana son duk waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya sa wa ya sa wa dan adam su kuma babu yadda za dan adam ya ce ya cire wa kansa shi da kansa ba zai iya ba to kuma waɗannan ƙofofin guda uku nan ne shi kuma shaidan zai iya bullo mutum su ya fahimci cewa nan ne mahallin raunin sa yake shine malam yace wa dukhuluhu ala al-abd min hadhihi al-abwab ath-thalatha ta waɗannan ƙofofi uku shi kuma zai iya shigowa bawa domin su ne ƙofofin da bawa yake da rauni tare da shi ƙofar gafala ƙofar sha'awa ƙofar fushi yayin da ya fusata to sai ka ji ko ya yi wasu maganganu ko ya yi wasu ayyuka waɗanda in ya nutsu zai fahimci cewa sharrin shaidan ne to shi kuma a lokacin shaidan zai samu dama cewa lau razar abdu ma duk irin matakin da bawa zai ɗauka na kare kansa ya ga cewa bai gafala ba ko sha'awa ba ta rinjaye shi ba ko fushi bai rinjaye shi ba komin yadda zai yi wannan falabud da lahumin gaflatin wajibi ne sai ya gafala wata rana wajibi ne wani lokaci ya gafala wala budda lahu min shahwa dole ne yana da sha'awa wala budda lahu min ghadab dole ne yana da fushi to ta inda bawa ya ga cewa dan adam ya fi rauni idan mutum ya fi rauni ne ta wajen azkar ambatan Allah karanta alkur'ani bibiyar nasihu da wa'azuzzuka in ya ga sanar dan adam ya fi rauni to zai fahimci cewa a nan tanan ne zai iya cin masa domin tanan za a samu gafala yayin da ya kasance mutum baya jin baya sauraron maganar Allah baya karanta alkur'ani baya sauraron eh, nasihun masu nasiha baya ambatan Allah da yawa to nan ne gafala za ta shigo masa to kuma sai shaidan ya fahimci cewa a nan ne zai iya samun damar cimma ɗan adam idan ya ga cewa nan zanzan to sai ya duba ya ga cewa ai ɗan adam ɗin nan ko kuma shi wannan mutum yana da san duniya a harkar kuɗi ba ya daga kafa to sai ya bullo masa ta nan zai ɓullo masa ya sa masa ya ƙara sa masa matsanancin son kuɗi ta hanyar da zai rika sa masa gurace-gurace a rayuwa ya yi ta nuna masa na sama da shi ba zai nuna masa na ƙasa da shi ba ka kullum ya rika ganin na sama da shi ya rika tunanin shi ma zai taka wannan matakin sannan ya sa masa tsoron talauci idan ya ga ya fara samu sai ya idu kuma alfaƙa shekaru ya idu kuma alfaƙara wa ya amurkun bilfashi sai ya rika kuma nuna masa daga nan sai ya hana shi fitar da dukiyar ya bayar sadaka ya taimaka masu bukatar taimako saboda ya nuna masa in yana haka zai dawo gidansa zai dawo kamar da amma in yana dan tsantse ne yana matsa bakin aljihu yana tsuke bakin aljihu to kudin za su ta karuwa za su ta karuwa don haka zai rayu cikin walwala da jin daɗi bukatunsa kuma za su yi ta biya ba ta lokaci ba to ya ga ya cin masa ta nan sai ya kara gaba kaga zakkan nan da kake bayarwa fa ka sake dubawa ka sake duba lamarin zakkan nan wataƙila akwai wasu hanyoyi da za ka gane cewa abu kaza abu kaza ma ba sai an masa zakka ba saboda haka sai a fara gaya masa ai kana da kana da kana da shiyoyi a banki ai shiyoyin da wasu malamai ma sun ce ba a zakkar su saboda haka sai ya hana a kwana biyu a kwana biyu sai wasu zo su ce masa ka kudin kafa sun yawa kai kan kafa baka san iya lissafin da kake da su ba to in haka ne gaskiya irin ka ba sai ka yi zakka ba kawai dai in ka tuno kawai ka yi sadaka haka ka rika dai sadaka ba sai ka yi zakka ba saboda in ka tashi zakka ta yiwu ka bada fiye da ba ma zai zai yiwu ba saboda kudin ka sun yawa a haka a haka sai ya toshe masa kofar zakka to kuma sai in ya ga nan ma ya ci nasara sai kuma ya fullo masa batun hanyar neman kuɗin nan akwai wasu 'yan abubuwa da kana ɗan tsantseni wai akwai 'yan shubaha a ciki kawai ka kawar da kai wannan magana shi haɗin ka kau da kai saboda haka sai ya shiga cikin almutashabihat idan aka idan ya ga wannan ya ci nasara sai ya ƙara gaba da cito haramun ɗin ma a ci mana sai a tuba ba sai gina sai buɗa masa ko daga mutashabihat sai kuma intakala ilal almuharramat sai ya fara cin haram ya fara bashi bashi da ruwa ya fara harkar caca ya fara hanyoyin duk da suke idan nan ma ya ga ya ci nasara sai ah to ka dan dinga zalunci mana ka dinga cinye kudin wasu ka dinga taba dukiyar wasu subhanallah ka yi wannan mana to idan ya ga cewa a nan ya yi nasara kaga a haka a haka har ya kai shi ma ga wata rana ya tura shi ma zuwa ga kafirci gaba daya to haka zai fito masa ta hanyar idan ya ga wannan ta bangaren sha'awa yana da ƙarfi yana da kariya baya abin nan sai kuma ya bullo masa ta hanyar sai bullo masa ta hanyar fushi kuma saboda haka an bata masa rai don haka sai ya dau mataki wajen daukan mataki din zai wuce gona da zai zalunci kowa zai cuci kowa cuci iyalansa cuci iyayensa cuci makotansa su duk wannan hanyoyi ne da shaidan yake shigowa mutunta nan shine malam yace walau itaraza al-abdu mahtaraza fala budda lahu min ghaflatin wala budda lahu min shahwatin wala budda lahu min ghadab wa qad kana adamu abu al-bashar malaki annabi adam alayhi salam wanda shi da uban mutane duka min ahlamil khalqi yafi kowa hankali yana daga cikin wadanda suka fi kowa hankali yana daga cikin halittun da suka fi kowa hankali wa arjahihim aqlan yana daga cikin wanda suka fi kowa rinjayen hankali wa asbatihim yana da cikin wanda suka fi kowa kafuwa a bisa biyar Allah wa ma'a hadha falam yazal bihi aduwullah amma duk da haka makiyin Allah iblis bai gushe ba yana ta bibiyar yana ta bibiyar sa yana kokarin cin duniyar sa hatta auqahu fi ma auqahu fihi har sai da jefa shi abin da ya jefa shi a ciki saboda haka sai ya fito masa ta janibin sha'awa hal adulluka ala shajaratul khuld wa mulkin la dan adam zai so ya dade bai mutu ba musamman annabi adam an jefa cikin wata ni'ima wata ni'imar da baya baya tunanin za a samu wata ni'ima da tafi wannan komai gashi nan baje-baje bukatunsa ko ina ga sunan saboda haka abinda dama yake dan damu mutum a ce zai mutu saboda haka zai so a ce jin daɗin nan yadda yake zai ɗore a haka sannan ikon da yake da shi na ya kirawo ya umarni ya ce a yi kaza a yi kaza a yi ta masa biyayya a ce wannan ma ba zai dakata ba to sai ga sha'awar dan adam akwai wannan sha'awar tare da dan adam sai ya bullo masa ta nan adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla nuna maka bishiyar da zaka ci ka dade ka dawwama ka samu mulkin da ba zai lalace ba ba zai ba da ƙarshe saboda ka sai masa wasu wasuwasi sannan fa wasu wasu lahu mashefa saboda ka daga nan sai masa wasu wasi to kaga duk irin cikar hankali da Allah ta'ala ya bawa annabi Adam alayhi salam da rinjayen hankali da tabbatuwarsa da kafuwarsa wa ma'a hadha falam yazal bihi aduwullah hatta awqa'ahu fi ma awqa'u fihi amma duk da haka makin Allah bai kyale shi ba sai da ya aukar da shi ya jefa shi cikin abin da ya jefa shi cikinsa fama zannu bi firashatil hilmi me ke kake tsammani da wanda yake da kankanin hankali wanda hankalinsa bai taka kara ya karya ba wa man aqluhu fi janbi aqli abihi ka taflatin fi bahr me kake zato ga mutumin da hankalinsa in aka kiyasta shi da hankalin annabi adam alayhi salam kamar ayi tofi da a cikin ruwa a cikin teku kamar tofi a cikin teku idan mai hankali kamar teku irin annabi adam alaihissalam iblis ya iya yaudararsa lokacin da ya same cikin waje hali na rafkalwa duk da irin wannan faɗan hankali da Allah ya bashi ina ga wanda hankalinsa bai fi tofa yau a cikin teku ba malam ya ce walakin aduwullahi la yakhlusu ilal mumin illa ghilatan ala ghirratin wa gafla. malai ce sai dai makiyin Allah iblis baya iya samun damar zuwa ga mumini sai ta hanyar shan mata yayin da yake cikin gafala girra da gafla duk abu ɗaya ne yayin da yake cikin gafala yake cikin rabkanwa fayuqi'uhu sai ya auka masa ta nan wa yazunnu annahu la yastaqbilu rabbahu azza wa jalla ba'daha zarar lokacin da ɗan adam kuma zai fada cikin tarkon iblis yayin da yake cikin gafala to shi kenan kuma sai ya rika zaton to shi kenan ba za su ƙara haɗuwa da ubangiji ba wato sun raba hanya da ubangiji iblis zai ta nuna masa cewa to tun da dai yanzu ka lalace kawai mu tafi me ya rage ba zai nuna masa cewa akwai yiwuwar ya dawo baya tuba ba hanyar ubangiji bai toshe masa ita ba sai ya nuna masa ai shi kenan ba za su ƙara haɗuwa da ubangiji ba sun yi ban kwana wa anna tilkal waqi'ata qad ijtahatu wa ahlakatu wannan waqi'a wannan abu da ya faru na na aukawa saban Allah da yayi to ya gama da shi kuma ya halaka shi wa fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu wa afuhu wa magfiratuhu min wara'i zalika kulli amma afuwar Allah da ramarsa ramar Allah falalarsa da ramarsa da afuwarsa da gafararsa tana bayan wannan duka gaba daya wato in ya koma zai iske afuwar Allah ta'ala wal ya ibadiyal allazina asrafu ala anfusih la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ka gani qul kace ya ibadiyal allazina asrafu ala anfusih ya ku bayina waɗanda asrafu ala anfusihim su waɗanda suka yi manyan laifuka domin al'israfu ala naf yana nufin manyan laifuka an wuce iyaka abin har ya yi wa zuciya ya yi wa kai yawa sauraka Allah sai ya kirawo masu manya-manyan laifuffuka don kai mai karamin laifi ka ji cewa ah, to in har waɗannan Allah ta'ala yana ta lallashinsu ai ni ka gamin babu aulani ne da gudu ma zan yi ce gaba saboda haka ubangiji ta'ala sai ya kirawo su cikin siga ta lallashi ya tawaddadu ilaihim yana jawo soyayyarsu ya ibadi ya jingina bautarsu zuwa gare shi allazina asrafu ala anfusi la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da fitar kaula daga rahmar Allah kada ku cire zuciya za ku samu rahmar Allah fararabar Allah kusa take da rahmat inna rahmati wa rahmati wasi'at kulli shay ta yalwaci ta yalwaci dukkan komai sauraka rahamar ubangiji ta'ala idan iblis yana ganin cewa zunubin da ya jefa bawa a cikinsa babba ne to bawa ya tuna cewa rahamar Allah da gafararsa ta fi karfin zunubin da iblis ya jefa shi afuhu wa rahmatuhu ausa'u tafi tafi yalwa tafi girma saboda haka idan har iblis yana takama da girman laifin da ya jefa bawa to bawa kai ya manta da girman afuwar ubangiji ta'ala na'am لجئ <coughs> فإذا أراد الله بعبده خيرا له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته ما ليس فإذا أراد الله بأبده خيرا يعني أن الله تعالى ينفي باوا سدع الخير bayan iblis ya shammace shi ya jefa shi cikin wani laifi yayin da Allah ta'ala ya nufi wannan bawan nasa da alkhairi fataha lahu min abwabit taubati sai Allah ya bude masa daga kofofin tuba wan nadmi ya bude masa kofan nadama kofofin nadama walin kisari da wato karayar zuciya gaba ga Allah wa zulli da kaskanta kai gaban Allah ta'ala wal da bukatuwa zuwa ga Allah wal bihi da neman taimakon wajensa wa laja'i ilayhi da gaskiyar neman mafaka a wajensa wa dawami tadarru'i wa du'a'i da kuma dawwama wajen kaskantar da kai da addu'a wa taqarrubu ilayhi da neman kusanci zuwa ga Allah bima amkana min alhasanati da duk abinda yake iyawa na ayyukan kwarai ma takunu tilka sai ya bihi sababa rahmatihi abinda wannan laifin da shedan ya jefa shi cikinsa zai koma ya zama sababin samun rahamarsa wato idan Allah ta'ala ya so bawa bayan iblis ya shammace shi ya same shi cikin halin rabkalwa ko gafala ya jefa shi cikin wani abu na laifi in Allah ya so wannan bawa da alkhairi sai Allah ya buɗe masa ƙofar tuba ya buɗe masa ƙofar karayar zuciya gaban Allah ya buɗe masa ƙofar jin ƙasƙanci da buƙatuwa da mai da al'amari da neman mafaka a wurin Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya buɗe masa ayyukan ƙwarai wanda za su sanya wannan sayyi'a ɗin da ya yi ta zama sanadiyar samun rahamar Allah to kaga a nan sayyi'a ce asali faɗawa cikin laifi asali wannan laifin shi ya sa zuciyar shi ta farka ce fa'iza hu bubsirun zuciyar shi ta farka daga farka wata sai ya shiga nadama ya shiga neman abin da zai yi Allah ya kankare masa laifin da iblis ya jefa shi a ciki don haka ya yi ta neman bibiyar hanyoyin da zai nuna sa gaban Allah hanyoyin da zai nuna sa gaban Allah saboda haka kullum yake ta nitsawa. cikin neman abin da zai ƙara nemo samo yarda Allah bayan iblis ya ƙoƙarin ya halaka shi ya yi ƙoƙarin ya halaka shi malaiki hatta ya ƙula adu wallah har maƙiyin Allah iblis ya kai ga cewa ya laita ni taraktuhu wa lam uqihu to ina ma ina ma na kyale shi ma ban jefa shi cikin wannan laifin ba ni da nake so in halakar da shi in ga in sa na jefa cikin wani laifi laifin kuma ya zama sanadiyar farkawarsa farkawa irin wannan babba ya koma banda neman abin da zai samu yarda Allah ko ba abin da yake ina ma na kyale shi yadda yake kawai ya laita ni taraktuhu wa lam uqi'u ina ba na bashi ban jefa cikin wannan laifi ba malai cewa haza ma'ana qauli ba'd salafi wannan shine ma'anar fadar wanda daga cikin magabata da yace innal abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi aljanna lalle bawa yakan iya aikata zunubi kuma zunubin ya zama sanadiyar shiga shi aljanna wa ya'malu alhasanata yadkhulu biha bi hannar? ya aikata kuma kyakkyawan aikin ya zama sanadiyar sa shiga wuta Kano almajiran wannan malami suka ce da shi kaifa ta ina zunubi ya kai mutum aljanna aikin lada kuma ya kai shi wuta ta ina ta yaya kala sai ya ce ga fashin bakin ya amalu zamba fala ya zalu nusba ainihi zai aikata zunubi sai ya zan zunubin nan bai gushe ba yana ganin shi da idansa ko da yaushe idansa yana ganin zunubin da ya yi kha'ifan minhu yana cikin yana tsorace da wannan laifin mushfiqan wajilan yana mai firgici da tsoro game da abin da Allah zai sa zai masa <coughs> bakiyan yana mai kuka nadiman yana mai nadama Mustahiyya min rabbihi azza wajal yana mai jin kunyar ubangijinsa na kisan ra'si baina yadayhi yana mai sunkuyar da kai gaba gare shi munkasir alqalbi lahu yana mai karya zuciyarsa gare shi saboda haka yanzu a kullum cikin tunanin laifinsa na baya yake yana istighfari yana neman tuba yana yawan aikin da'a yana kaskantar da kai yana kuka idan ya tuna laifin da ya a baya wannan abin da yake yi ya zama sanadiyar da zai sa Allah ta'ala ya karbe shi ya daga martabarsa ba karamar dagawa ba ya masa babban promotion saboda haka a dalilin wannan zunubi sai ya ganshi tsundum a aljanna wanda wataƙila da wannan zunubi shaidan bai jefe shi da wannan zunubin ba ya ci gaba da zama cikin yadda yake amma da ya ja shi cikin wani laifi wannan laifin ya sa shi ya farka fa yakunu zalika dhanbu sababa sa'adati al-'abdi wa falahihi wannan zunubin sai ya zama shine sababin sanadiyar samun arzikin wannan bawa da samun rabautarsa hatta ya kuna zalika zambo an fa'alahu min ta'atin kasira har ya zan wannan zunubin ma ya fi masa amfani saboda wasu da'o'i da yawa da ya yi alaihi min hazihi eh, bima tarattaba alaihi min hazihi umur saboda abin nan da ya biyo baya a sanadiyar wannan laifi allati biha sa'adatul abdi wa falahuhu wanda waɗannan abubuwa kuma suke suke jawo bawa samun arzikin duniya da lahira suke ja musu samun rabauta duniya da lahira hatta ya kuna zalika zambu sababa dukulihi janna har wannan zunubin ya zan ne sababin da ya kai shi ga aljanna to shi kuma ɗayan wanda zai aikata laifi ya shiga eh, zai aikata hasana aikin kwarai kuma ya shiga wuta malam ya ce da su wa yaf'alul ta fala ya yazalu yamuddu biha ala rabbihi zai aikata laifi afuwan zai aikata aikin kwarai zai yi wani abu na ibada sai ya zan bai gushe bai yana goranta wa Allah bine bine ya ce Allah ka gafa irin abin da nake yi kuma dan kai nake yi Allah duk dan abu kankane da zai same shi Allah ya kuma haka Allah ka ganni dai Allah ina kaza ina kaza ina kaza Allah ko sati ɗaya ba a yi ba Allah ka san sai da na raba kuɗi ma sai yawa sadaka fi saboda kai Allah ya kuma ka jarrabe ni irin wannan asara haka saboda haka duk abu kaɗan sai ya yi wa Allah gori <laughs> ya yi wani abu ya munnu biya ala rabbi ya munnu na alaika an aslam kulla ta munnu alayya islam shi ke nan kun musulunta sai ku riƙa goranta mu ni ne zan goranta muku ijin Allah ba ni da nuna muku musulunci ba balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani kuntum sadiqin amma da ka musulunta sai ka riƙa goranta wa Allah kamar irin sababbin ta. abu kaɗan sai ya muku barazana shi fa zai rinda in ba a taimaka mishi <laughs> saboda haka da ya ji talauci sai zo tsaya ya rika barazana to wanda ya kamata a nuna musu shi fa musulunci so ake yi shi da zuciya ɗaya ba ma dan kana samun wani abu ba laifi a dan taimaka maka dan kasancewa ƴan uwanka musulmi suna son ka kasancewa addinin musuluncin akwai kaunar juna akwai soyayya akwai taimakekeniya da haka babu laifi a kwashi siru a kwashi sabulun wanka a kwashi abinci a kwashi abin da duk aka yi musu su fahimci wannan amma ba wannan shi yake nuna kuma shi kenan daga sun musulunta ba kwana biyu su yi wa aiki cewa to fa kwana biyu ba a ji komai ba kiristoci ba suna zuwa mu fa in ba ku dawo ba <laughs> za mu samu koma kiristoci to kaga wanda ya koma tijara suke da addinin kuma to shi ne ma ce ya aikata aikin kwarai amma kuma yana gorantawa Allah wa ya takabbaru biha kuma yana girman kai da wannan wa yana nafsahu ya rika ganin kansa wani ne shi wa ya ajabu biha yana jiji da kansa wa satilu biha yana cika baki yana cika baki abu kadan ya cika baki su su ne waliyan Allah su su ne masoya annabi su su ne masu tsoron Allah su su ne kaza su su ne kaza yana ta cika baki yana ta hudo ko yana ta hura hanci eh to ko ba wanda ake so ba kai dai Allah ya so ka ba magana ka ce ka so shi ba kai ka samu ya so ka wa ya ƙolo fa'altu fa'altu ya rika cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza da aka zauna ya rika lissafa ayyukan da ya na kwarai fa yurituhu zalika min al-ujbi wal wannan ya gadar masa da jiji da kai ya gadar masa da girman kai wal fakhri wal istitala ya gadar masa da fariya alfahari ya gada masa da cika baki ma ya kunu sababa halakihi abinda zai iya zama sababin halakarsa saboda haka ya rika ganin kowa bai kai shi ibada ba ya rika ganin mutane duk saban Allah suke shi kadai ne waliyi tsarkake ya rika kyankyamin mutane saboda shi mai tsantseni ne mai tsoron Allah ne mai kaza ne mai kaza ne kamar mutumin da yake wucewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba labarin sa ya wuce ya ga wani daga cikin masu saban Allah ya masa wa'azi gobe in ya dace ya same shi cikin abin da yake yi jiya ya kuma komawa ya masa wa'azi kamar ya ji ya dan yi koke koke gobe in ya dace ya same shi tsindum sai ce kai dai Allah ba zai gafarta maka Allah ya ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah aksira al-hulak waye yake rantsuwa a kai na cewa ba zan gafarta mu wani ba Faƙar ghafartu lahu wa habattu amala na yafe masa kai kuma na rushe aikin to mala yace fa idza arada Allah ta'ala bi hadha al-miskin khairan shi wannan miskini da yake jin cewa shi wani ne idan Allah ya so shi da alkhairi ibtalahu bi amrin yaksiruhu bihi sai Allah ya jarabe shi da wani al'amarin da zai karya masa zuciya wa yuzillu bihi unuqahu ya kaskantar da wuyayensa wa yushaghiru bihi nafsuhu indahu ya kaskantar masa da kansa a gurinsa shi kansa ya rera kansa to ya gane cewa ashe wannan kafafa da yake yi da cika baki ashe fa shi fa abin bai kai haka ba duk abin da za ka yi na bautar Allah ai ba ka kai ga mala'iku ba inda wannan bauta ta Allah bauta Allah yake amfana da ita wacce mala'iku suke ma ita ishe shi yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun ba kakkautawa dare da ranar tasbih suke kai zaka iya haka dole in ka ji bacci kai bacci dole in ka ji yunwa ka tsaya cin abinci dole a kuɗa maka magana ka kula mutane kaddara duk baka iya kula kowa baka kula kowa ka ce kai tasbihi zaka yi walan ukallima al-yawma insiya in an ma yi ma magana sai dai kai haka irin masu jawo da turbin nan yana ta kwalkwalkwal a masa magana sai haka <laughs> to ai zai bacci zai rashin lafiya wani ya rashin lafiyar da magana tasbihi ya kare sai dai wayo wayo eh? to mala yace idan Allah ya so shi da alkhairi to sai ya karya masa zuciya ya jarrabe shi da wani abin da zai sa zuciyarsa ta kare ya ji kaskanci ya rera kansa wani Allah ya so shi da alkhairi kenan wa in arada bihi ghaira zalika idan kuma ba da alkhairi Allah ya so shi ba khallahu wa ujubahu wa kibrahu sai ya kyale shi da jeje da kansa da girman kansa wa hadha huwa al-khizlan al-mujibu li halaki to ko da shine tabewa tabewa da za ta za ta wajabta halakarsa wanda zai ja masa halaka mala yace fa innal arifina kullahum matana Allah dukkaninsu mujmi'una sun yi ijima'i. ala anna tawfiqa abinda ake cewar gamdakatar Allah ya yakilaka Allah ya yakilaka Allah ta'ala ila nafsika kada Allah ta'ala ya barka da kanka ya kyale ka da kanka wannan shine tawfiki ubangiji ta'ala kada ya kyale ka da kanka wala takilni ila nafsi tarfata ayn ya ubangiji kada ka bar ni da kaina ko da ne da kiftawar ido ka zamo cikin kulawarsa da ainihin ransa amma in ya kyale ka kai da kanka ka je ka ji da kanka to mutum ya halaka to taufiki shine Allah ta'ala ya ci gaba da kula da kai shine shine gamdakatar wal khizlan kuma an yakilaka Allahu ila nafsika Allah ya baka ka da kanka saboda ka kana jin kai ka isa jin cewa kai kayi abin kawai kai ka ka ka kubuta kai koyo a tashi alƙiyamu ta tashi ka shirya mala yace fa man bihi khairan wanda Allah ta'ala ya so shi da alkhairi fataha lahu babaz zulli wal inkisar sai ya bude masa kofar kaskantar da kai ya bude masa kofar kalayar zuciya wa dawaman laja'i ila Allah ta'ala da dawwama wajen neman mafaka zuwa ga Allah ta'ala wal iftiqari ilai da jin bukatuwa zuwa ga Allah wa ru'yati uyubi nafsihi ya rika ganin aibin kansa ya rika ganin cewa yana tattare da aibi shi bai cika goma ba bai cika ma tara ba kai ko takwas bai kai ba bakwai ma bai kai ba ya rika jin kansa yana da laifuffuka ya rika tunano laifukan da ke tare da shi wa jahaliha da jahilcin da ke tare da shi wa udwa zulmiha da zaluncin da ke tare da shi wa udwaniha da ainihin ƙetare iyakar da ke tare da shi wa mushabahati fadli wa mushahadati fadli rabbihi wa ihsanihi ya rika hango kuma falalar da ubangiji ta'ala ya masa da ihsanin da ubangiji ya masa wa rahmatihi ya rika hango rahmar da ubangiji ta'ala ya masa wa jodihi ya rika hango kyautar da Allah ya masa wa birrihi da kyautatawa kyautayin da Allah ya masa wa ginahu da wadatar ubangiji wa hamdihi da cancantar yabo cancantar saga yabo ya rika halarta waɗannan abubuwa to idan ya in ya zan yana halarta waɗannan abubuwa guda biyu ta bangare guda yana ganin kasawarsa ta bangare guda kuma yana hango ni'imomin Allah da ya bebe shi da su ta nan ga ni'imomi ya bebe shi da su ta nan kuma yana ganin shi mai gajiyawa ne ba zai iya tsayawa da haƙƙin waɗannan ni'imomi ba to wanda ya samu fiffiken da zai tashi sama tafiyar shi zuwa ga Allah sai ta yi sauri fafirro ila Allah ta'ala din da fafirro ila Allah jami'an sai ya samu damar ya ruga a guje zuwa ga Allah amma idan ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu to kamar tsuntsun da ya rasa fiffike ɗaya ne kaga babu yadda za a yi tafiyar ta yi ba za ta yi ba kuma da zarar aka ce tsuntsu ya rasa fiffike ɗaya ya zama mai fiffike ɗaya mai sunan wannan tsuntsun halakakke domin ba inda zai je yana faɗowa ƙasa kuma shi kenan ya zama nama ko na ɗan adam ko na wata dabba to haka ɗan adam yayin da ya rasa waɗannan fuka-fukan guda biyu baya hango oyo bi nafsihi baya hango binna ta ubangiji falalar ubangiji da ya masa baya hango waɗannan ko yana hangan ɗaya baya hangan ɗaya to wanda ba zai samu fuka-fukai biyu ba da zai tashi da su waɗannan fuka-fukai guda biyu su ne wanda za su suka zo a cikin hadisin sayyidul istighfari wanda shi ne darasinmu na gaba in Allah ta'ala ya so abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh